yabba kai baushe na gayya didi didi baushe na gayya didi baushe na gayya titi ina hama hama to ga dafa na shigo dawa dai dawa dai Allah ku haba ai bika sani ba ni ga ni gina ki nake wani kurwa tsaye haka ko ko dai wasu dabbobi sun shigo da sun mara lata cikin gidan nan kin san duk dabba ta shigo cikin gidan nan a garin nake ko ta liman ce ko ta me gari ta gama yawo yo harbe ta zan ita ta fara wannan ganganci harbe ta zan ta shigo nan gida na ce da ki harbe ta zan sai da ki albarushi yanzu yanzu nan ba za ta kai labari ba <laughs> to yanzu ya aka yi ni fa yunwa nake ji ina abinci tukuna dan fice ya zan ya aka yi wannan sarkin kiyuyar ya tafi itace sai ya kawo icen a dore girkin har yau kai garzali garzali yanzu kya ganshi dan gado kenan ai wannan yaron yanzu in bana garin nan ke ko bana kasan nan aka ce yau ina baushe da an ce ga garzali to shi kenan sai a bada hanya da magajin baba haba a bari ya huce shi ya kawo bari kawai amma bari da kota balma bari da kota balma shi da ke tukunna bari yanzu Allah ya kawo da ka tuna matsalar da yanzu ne mai gagari su je mu neman abinci za mu a cikin yanci da ya tura mai sai Akaran bana shi ne akaran bana. Wannan akuya wace ce? Alkur'an na samu. Wallah wannan ko akuya waye Wala alkur'an gidan mazan kai da yarinya Allah ya Allah ya bani akuya. Wallah Allah ya bani akuya kuma gidan mazan kai ki. Baba na ya baki duta ni ma baki duta mu ci. <laughs> Ki rika ya ban mana 'ya'ya.

shine a karan bana Allah ya Wallahi bana akuya, an hakuya ta karshe ne. Ga wannan tarkan. Ko aka tawo. Allah ya amadi.

bari kawai ai ni babu abin da nake bukata irin ga an sako nama a gaba ana ayya ayya ayya da na dauke kafa ta guda na kafa a ƙasa sai dai ki ji bam ko zai kira cewa baushe baushe ya kai shi ƙarfi Kage da nake alfahari da al'amarin nan naka yanzu ba <laughs> ba ai ina alfahari da al'amarin nan naka to to to to yanzu mm. me kika ce da garzani tukunna me kika ce masa ya ya kawo tukunna yanzu dan wa nake ci wato garzali dai itace ta fita kowa mhm. sai ya kawo itacen sannan za a ɗora girki amma ke ma ban da abin ki Allah ya akwai shi to shikenan to shikenan bari Allah ya kawo shi ai mu a dawa haka muke zama da yunwa wannan ba wani abu Garzaliya ya, ita kake haka k'o Ba ba ba Ya aka yi. Hakaran bana. tsintuwa rabo Allah ne ba na akuya akuya eh da nama aba mai gida na nama gado gado ka kace da kai nama ka ce baba me haka don Allah ka fito eh shi ma ka eh ba ba ba eh ba akuya eh. ne ne baba da

harshen kifi ka bari ta koina da ne ni koina ka fita da ita ka shiga cikin ta la ilaha illallah ya tafi ne gida ya dawo ki duba ina kamar kamar gazali ka san Allah ta tafi ka san Allah na take ta ka san Allah ka san ba gidan alqur'ani ai gidan mu ne ka ka to rike rike ka fita da na gaji ka fita da kai ranka zai baci baka zali zai saba maka wallahi wallahi baran hada ta da akuyoyin mu kai wa Allah ka kai ga zali to eh. je ka da za a gasa maka ji je ka je ka da ita Allah ne Allah Allah ne ne Allah Allah ga shi ji ya tafi ya tafi wai yana ku ya tafi ha ga wannan irin abu abu dandami gyambo da daya ko na a cikin gidan nan gafara gafara gafara gafara da shi gafara Mun kun ba saka masa da rushi ah, ah, ah, gafara da shi ba gafara. a'a bai gida a'a ba ta saka da rushi wallahi Allah sai ya ba kajin guda da. za guda nawa kajin za za guda nawa ka eh, kaji kaji kaji ka ce wani dodo ki hakuri guda gidan za a saka masa da rushi